to kyauta mai tambaya na gaba yake cewa malam iyaye na suna da haƙƙin tilasta wa ɗan su sakin matarsa sannan idan ya sake ta ta saku ko yana daga cikin sakin da bai saku ba saboda barazana ta iyaye iyaye suna da haƙƙi su tilasta ma ɗansu ya saki mace kuma ya sake ta ta saku kamar yadda hadisin abdullahi dan umar ya nuna haka dan mm. umar abdullahi dan umar ya yi aure mm. sai umar ya ce a saki matar mm. abdullahi dan umar ya kafe ba zai sake ta ba mm. ya zo ya tambayi annabi alaihi salatu wasalam na yi aure umar ya ce sai na sake ta manzo Allah sai ya ce ka sake ta wato manzo Allah ya tabbatar da cewa dan umar ya saki matarsa saboda sayyidina umar ya ce ya sake ta kaga annabi sallallahu ya yi hukunci da tilascin da uba ya yi ma ɗansa ya saki mm. matarsa mm. akan ya je ya sakin mm. kuma ya je ya sakin a wajen sakin da ya sake ta tana al'ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa sayyidina Umar ya umarce shi ya mai da ita sannan ta gama wannan al'adar ta kuma yin wata al'adar ta gama daga nan kuma sakin za a yi ko ba za a yi ba to kaga wannan hadisin shine asalin mas'alar da'atul walidain fi talaq biyayya ga mahaifi ko mahaifiya wajen sakin to amma malamai sun ce za a duba dalilin da baban ya bayar da dalilin da baban ta bayar mm. duk da a wannan hadisin babu dalili mm. ba wani wanda ya tambaye sai na umar me mm. dalilin da ya sa ka ce ma ɗan kaɗan umar sai ya saki matarsa shi kuma dan umar ba a tambaye shi kai me yasa babanka kawai ya ce ni uhibbu ha wa yakrahu ha abi ni ina son ta babana ba ya son ta yasa muka ce ai a nemi matar da kana so babanka yana so babanta yana so babarka tana so babarta tana so ita ma tana so hmm. don matsala duka ta kau an tambayi babarta za ta ce wallahi ina son auren nan an tambayi babarka ta ce wallahi ina son auren nan hmm. an tambayi babanta ya ce yana son an tambayi babansa ya ce yana son auren nan kai fa kana so ke ma kina so kalas ko duk duniya ba ta so abu ya haɗu amma idan kai aure wani bangare baya so hmm. to dole sai ya nuna ikonsa uwa ta nuna ikonta don me ɗanta zai aure ba ta sani ba uba ya nuna ikonsa shi sa kafin mutum ya fara neman aure ya kamata ya nemi shawarar iyayensa kafin ki fara soyayya da mutum ki fara nuna wa iyayenki shi su amince kada sai kun gama shiryawa ko ba shirya da iyayenki ba ku ka gama shirya da mace iyayenka su yarda sai ko mutum ya zo akan aure sai ya saba waɗanda suka haife shi ya bata da iyayensa dan ya aure yanzu haka na gaya wata ko malam ga wani zai aure ni babansa ba su ce to ke dama ya zaki aure wanda babansa ba su ke ma hukunci ya ce ki aure wanda babansa ba su babansa ba kika ce haka wata bugu a kar makalla zan aure shi baba sa ba ta sun ce ba ki hakura ba ke in ke ce baba ta sa ba ki so zaki yadda ayi gaskiya ki hakura kuskure kika yi tun farko da baki gabatar da kanki a wajen babarsa ba mm. ita babarsa gan take za ki kwace mata da tun yanzu ma gashi ba ta so kin dage sai an yi to ina gan an yi kina gabata so sai ta zama ita ce abokiyar rigima ki ta farko a duniya haki dinga fatan ta mutu saboda wannan tsohuwar ba ta so kuma ita ta haifa miki abin da kike so shi kuma ya kasa gane haka to saboda haka idan wasu malamai suka ce kawai in uwa ta ce kawai ba na son mata nan kawai karbi ita kai iya lallashin ka lallashe ta ka lallashe ta kai mata magiya ka tuttura mutane in ta kafe kenan haka ba mata hakuri ka sake haka babanka in ya kafe to amma wasu malaman suka ce an aka yi haka kuma wasu iyayen za su ta kawo sarai da san zuci hmm. a tambaye shi sai dai wani dalilin iyaye ba su iya faɗa ba yanzu akwai dalilin da wata uwa ta kafe da shi shine yarinyar kasan mata akwai gulma mm. akwai in za a aure sai an fito da su ba mm. ashe ta taba yin ciki a makaranta aka zubar aka zubar kuma aka zo aka lika dan su samu wannan labarin to su fito kuma su ce an mata ciki su kuma sun kama kansu mm. ka gani. to da aka uwar ta yi shiru ta ce ba ta so shi kuma ya dage tunda babarsa ba ta so sai ta gaya ma dalili ta kuma ta iya faɗan dalilin ba wani kuma da uwar ta kafe ashe an yada mayu ne ta kuma uwa ta rike wannan to kaga za ta fito ta ce mayu ne a kai ta kotu ta kasa tabbatarwa <laughs> Allah ya kyauta <laughs> wani kuma rigima ce tsakanin uwar wadda yake so mhm. da babasa tun suna yan mata suka yi rigima yanzu kuma sai ta ga ɗanta zai je ɗauko 'yar abokiyar rigimanta <laughs> a gani so da aka sai ta ce ba za a yi ba wani kuma ta riga dama tuna akwai iyayen da suke ga za su iya sama maka mace kawai mm. ta je ta samu kawarta ta ce ina wa ɗana rikon yaki mm. sai kuma ta ji shi kawai yana neman wata kuma an ce an bata kuma ta je yana neman wuta shi za ta kafe ta ce ita tata za a yi kawai so da haka dalili za a duba idan abin da iyaye suka kawo dalili ne na shari'a mm. dalili ne na addini hmm. dalili ne na hankali hmm. dalili ne na ka'ida dalili na sanin ya kamata ko sun duba cewa wargazazzin iyalai ne ko famili ne marasa nutsuwa ko yanzu wani da aka zo ta kafe ba za a wuri ba da aka bincika uwarta tana bin bokai yasa uwarsa ta ce ba za a yi ba kaga amma wata fito ta gaya duniya cewa uwarta tana bin bokai wata kuma ta ga uwar ta mallaki uban uban yarinyar ana juya shi kamar remote mm. shi take ganin wannan tunanin za a cusa wa yar ita ma ta zo ta waɗanta da ka uwa an kaga ta kafe tana wani dalili amma fa ba ta iya faɗa ba sai dai kawai ta kafe za ka ga ka ta kafe in ka tabbatar da hankalinta da nutsuwarta da waye kai ma ka mm. haƙura kawai musamman kafin a yi a gabatar الله يسامح داشي مسكلا من السرار ومنوكتي يا جمنا السلام عليكم وبركاته وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا على ثراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنا أنت المنا أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما